sai na faɗa abubuwan da za a gani a canji wanda aka sa a da duk ɗan zamfara ya ga canji ya gani a ƙasa abu ne wanda tun daga canza mindset na mutane da gina ƙasa da kawo transparency gaskiya a cikin gwamnati ba ta taɓa ga gagara da lokacin kuɗin al'ummar jihar zamfara ana tattala su with prudency duk abin da kaga an yi abin da ya kamata a yi na gina al'umma ba gina mutum da ba ko gina siyasar ba so wannan zaɓi da aka yi waɗannan shan mada aka zaɓa goma sha hudu za su yi aligning kansu da irin abin da mai girma gwamna ke kuma da kace gani mai girma na kokari su ma a matsayin mu nake gudanar mun gaya musu kuma sun mara alƙawarin cewa su ma za su yi koyi da inda abin da mai girma to kai imajinin cewa ga da abin da mai girma gwamna yake yi yanzu a jihar zamfara ƙananan hukumomi goma sha hudu idan su ma suke irin waɗannan abubuwa na inganta rayuwar al'umma ta hanyar titi ta hanyar sa gaskiya a cikin al'umma ta hanyar biyan haɓukan al'umma duk wani abu na rayuwa ko ce wani sector kafin zuwa gwamnati babu wani sector ɗaya da ke tafiya da komai a dukushe yake ana gwamnati babu gaskiya ana jagoranci na shugabanci babu amana amma mai girma kuna jibiyar gani mun zo muna ƙarin mu canza tsari da tunani da yadda ake kula da mutane a tsari don Allah ya by the time then I'm very optimistic wannan zaɓe mun ce mun gama saboda mun gani a wurin jiwa zaɓe mutane jihar zafura sun ji abu jefi da pdp da Allah ya da waɗannan shaguma da za a zaɓa za su aza kuma za su ci gaba da mai kuma tona goyon bayan domin a da jihar ta hanyar tabbakin gaskiya to um, abubuwan da idanunmu suka gani da kananan hukumomin mulki da muka zagaya shine kawai mutane suna zaben su cikin tsanaki ba mu ga wani da adda ko irin barandami din nan da ake yi da bangar siyasa wannan lokacin shine na farko da mu ga haka ba menene sirrin wannan ito eh ai na gaya maka shi mai girma wannan ko da yanzu ba wai a'a governance ne kawai a gina ba shi ma social orientation ina ya canza mindset tunanin abin ba rika barandami ba ko kuma tashin hankali shi ne siyasa kamar shi biyu inda mai girma gwamna yake da shi da mu kan muke da shi ba mai da a ce wai ba za ka yi zama ɗan siyasa ko ba za ka yi siyasa ba wai sai ka zama mutum kansa you can still participate in politics and be a decent personality wato kana iya yin wato shiga siyasa kuma ka zama mai tsafta to waɗannan mutane abin da bigila na a yi siyasa amma gada a zama mutanen banza shi za ga kowa ya aje wani damuwan tashi hankali kai ka faɗa da kankani ka kai na gani a lokacin da ya babu wani da gani da barndani ko na a'a da ƙuri'a a je a zaɓi abin da ake so kuma abin da aka yi to babu abin da ya kawo wannan wanda ya wuce kyakkyawan niyya ta mai girma gwamna gaskiya yin gaskiya saboda ka tunanin kai kai yanzu kana faɗa za ka so ɗan kai abin da mutanen suke za ka so ba to abinda da ba za ka so ma kanka ba kuma ba za mu so su ga su ba shi da sa matsayin mu na jam'iyya da matsayin mu